a ranar ashura lokacin da imam hussein alaihi salam ya ga yamma ta yi sai ya fara kiran manya daga cikin dakarunsa yana cewa ya muslim bin aqil ya hani bin urwa ya habib bin muzahir ya zuhair bin kayyin ya yazid bin muzahir ya yahya bin khasir ya hilal bin nafim ya ibrahim bin hussein ya umair bin muda'i Ya أسد الكلب يا عبد الله بن أكيل يا مسلم بن ya يا bin بن ya يا ya Ali bin Hussein ya zababbin jarumai ya mazajen fama Imam Hussein alaihi salam ya saurara ya ji shiru ba wanda ya amsa masa sai ya ce ya ina kiranku ba za ku amsa mun ba ya ina magana ba kwa jina ina in bacci kuke yi ina so ku farka shin ko kun canza daga san shugabanku ne za ku taimake ya ba za ku taimake shi ga ga mata nan 'ya'ya da jikokin manzan Allah sun galabaita saboda rashin ku ya ku masu daraja ku tashi daga baccin nan naku ku tashi ku ba da kariya ga iyalan manzan Allah daga azzalumai macuta amma ina mutuwa ta yi gaggawar ɗauke ku ba don haka ba da ba za ku yi jinkirin amsa kirana ba kuma da ba za ku hannu ga taimakona ba ga munan akan hanyar zuwa gare ku za mu iske ku a inda kuke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa musibata sai imam hussein alaihi salam ya juya ya tafi zuwa ga mata da yara ya tara su ya musu hudu ba da wasiyar bankana wurin ya kuɗe da kuka da gunji ya yi ta lallashin su ya rungu rungumi ‘yarsa su kai ni a ƙirjinsa ya lallashe ta sannan ya canza tufafin jikinsa ta ya sanya wasu imam hussein alaihi salam ya tunkari makiya cikin tsananin raunin jiki da ƙishin ruwa amma jarumta da ƙarfin halinsa ta sa ya yi ta fafatawa da su tsawon lokaci ya kashe da damansu da suka fahimci in sun tsaya yin fada da shi da ɗaiɗai zai karar da su sai suka yi shawarar farmasa kishin ruwa ta tsananta ga Imam Hussein alaihi salam, kirjinsa ya ɗau zafi sosai, bakinsa ya bushe kamar karmami, makogaransa kamar zai fashe saboda kishi. Sai ya durƙusa don ya gaji, sai wani la'ananne mai suna Abul Hatuf Aljafi ya harbe shi da kibiya a goshi. kibiyar ta runtse a goshin imam hussein alaihi salam da ƙyar ya zare ta sai ya dafa wurin ya ce ya ubangiji kana ganin halin da nake ciki na abin da waɗannan mutanen ke aikatawa gare ni imam hussein alaihi salam ya zabura ya miƙe ya faɗa cikinsu yana saransu da takobinsa su kuwa suka rinƙa yi masa ruwan kibiya ta ko'ina ya rika tarewa da jikinsa sai wata kibiya ta zo a guje ta cake sa a leɓensa ya kama zai cire sai ya ji tsananin zafi sai ya ce bismillah la haula wala quwwata illa billah yana cirewa sai ya ji saukar wani dutse a goshinsa ya fasa masa goshi jini ya rufa masa fuska yanzu idan sai ya rufe baya ganin komai sai ya sa hannu zai share jinin da ya lullufe fuskarsa sai kawai ya ji saukar wata mummunan kibiya mai baki uku ɗauke da guba a ƙirjinsa kibiyar ta nutse a ƙirjinsa yayi ya cire ta amma ya kasa nan take ya faɗi ƙasa ta baya idanunsa suna kallon sama ya ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah a nan ne ya yunkura ya fusko kibiyar da ƙarfi ya cire ta sai gashi ta fito da namar ƙirji da naman kirjinsa jini ya rinka bulbulowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa musibata na rantse da ina nan a ranar karbala imam hussein zan baka fansar jini na sai imam hussein alaihi salam ya tashi zaune ya tari jinin da hannayensa biyu ya watsa sama ya sake tara da hannayensa biyu ya shafa kai da wuya da gemunsa da jinin ya ce na rantse da Allah a haka zan je in haɗu da kakana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rina da jini a jikina shi ne zai yi shari'a da ku a ranar alkiyama a nan ne ya yunkura ya fusko kibiyar da ƙarfi ya ciro ta sai gashi ta fito da naman kirjinsa jini ya burka bulbulowa imam alaihi salam ya tashi zaune ya jinin da hannayensa biyu ya watsa sama ya tara ya cika hannayensa ya shafa kai da wuya da gemunsa da jinin ya ce na rantse da Allah a haka zan je in haɗu da kakana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rina da jini a jikina hannu ɗaya dafa da ƙirji ɗaya kuma tokare da takobi a haka imam Hussein ya yi ƙura ya miƙe ya ce shin akwai mai tausayin da zai tausaya wa iyalan manzon Allah shin akwai mai taimakon da zai taimaka wa zuri'a mai tsarki shin akwai mai ba da gudunmuwa ga 'ya'yan batula shin akwai wanda zai kawo ɗauki ga hurumin manzan allah sai shimr bin jiljosh la'anatullahi alaihi ya daka wa dakarinsa tsawa ya ce musu me kuke jira da shi ne sai kuwa suka far masa ta kowane sashi zur'ata bin sharik ya sare shi a kafadar dama wani ya sare shi a kafadar hagu imam hussein alaihi salam ya yi tangal-tangal kamar zai faɗi sai sinan bin anas annaki ya soka masa mashi a kwibinsa sai da mashin ya nutse ya zara mashin ya sake soka masa a kirjinsa imam hussein alaihi salam ya dafa wurin kenan sai ya ji saukar wata kibiya mai dafi a wuyansa sai ya faɗi a zaune ya juya hagu da dama bai ga kowa ba sai ya daga kai sama ya ce ya ubangiji kai ne shaida ka ga yadda suka aikata wa ɗan annabinka bayan imam hussein ya faɗo daga kan doki sara da suka suka yi masa yawa sai jini ya ɗebe shi ya suma da ya farfaɗo sai ya kama karanta wata addu'a yana munajati da ubangijinsa sai umar bin sa'ad ya daka wa dakarunsa tsawa ya ce ku hutar da shi daga wahalar nan sai wani da ake kira kawul bin yazid al-ashbi la'anatullahi alai ya diro daga kan dokin ya sa wuka ya guntula kan imam hussein inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa musibata assalamu alaika ya aba abdullah a wata ruwaya kuma shimr bin jiljaushin la'anatullahi alai ne ya yi tsalle ya jira a kan kirjin imam hussein alaihi salam ya sa wuƙa ya diddira ya guntule masa kai ya daga kan sama ya kwara ihu ya ce ku shaida a wajen sarki don a yi mun biya na musamman inna lillahi wa inna ilaihi raju'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa musibata amincin Allah ya tabbata a gare ka ya aba abdullah ranar haikuwarka da ranar shahadarka da ranar tashinka a filin kiyama lallai azzalumai za su ɗanɗani sakamakon da suka aikata a wannan rana wannan shine musiban da jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam hussein alaihi salam ya fuskanta a filin Karbala. Assalamu alal Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala auladul Hussein wa ala ashabil Hussein Allahumma la'an qatalatal Hussein wa qatalata auladul Hussein wa qatalata ashabil Hussein Allahumma la'anhum jami'an